والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية أنا الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أنا مسلاتين صاحب باور ستريت لكي أمور كاري وجميتا da yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da biyar da shida ne ba? za mu yi darasi na ashirin da shida ko muna cikin babun fi ibadatihi sallallahu wato babin da ke bayanin irin ibadar da manzala ta sama yake ta nafila za mu tashi حدثنا إسياق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النذر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وانا حديث إن جدتن حديث بخاري لمسلم ما تروي hadisin Ishaq bin Musa al-Ansari daga Ma'man daga Malik daga Abu Nadir daga Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya dade ta tace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan manzala ta kuma ya kasance yana sallah da diddire a zaune yana yin nafilar dire a zaune fa yaqra'u wa huwa jalisun sai ya yi karatu yana zaune fa'iza ba baqiya min qira'atihi qadaru ma yakunu 30 wa 40 aya idan ya rage wato daga kira'ansa gurgudun abin da ya kasance aya talatin ko arba'in kama sai tashi fakara a sai karanta aya talatin ɗin ko arba'in mai ruwa ne ke shakka wa huwa fa'imun alhalin yana tsaye ثم ركع سنن سي ركوع وسجد سي سجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك ركعة بيو ما سي حقا wato zai fara sallan a tsaye zai fara sallan a zaune amma in ya kusan ruku'u ya wuce aya talatin ta rage ba ko aya arba'in sai ya tashi ya karanta ta a tsaye sannan sai ya yi ruku shi ke ne ya ƙarisa sallan a haka raka a ta biyu haka wannan hadisi yana nuna mana kenan ya halatta ka fara sallar nafila a zaune ka karisa ta a tsaye kamar yadda ya halatta ka fara ta a zaune ka karisa ta a zaune ka yi ta a tsaye ka karisa ta a tsaye kuma shine asali sannan duk mutumin da ya nafila a zaune yana da rabin ladan wanda ya tsaye kamar yadda ya zo a hadisi wa salatul qa'imi qa'idi ala nisfi salatul qa'im ko ala nisfi min salatul qa'im rabin lada za a ba wanda ya a zaune na wanda ya a tsaye to kuma kana iya kuma yin ta rabi da rabi rabi a tsaye rabi kuma a zaune sai a baka lada gwargwadon abin da ka samu na tsayuwa ko zama to mazala ta sama yana yin haka ne kuma ya halatta a yi haka ne ya halatta a yi haka sannan hadisi yana mana mazala sama rakawoyinsa dogaye tunda an ce yana sallan a zaune ne amma in ya rage aya talatin ko arba'in sai ya tsaya ya karanta su kafin ya ruku to aya nawa yake nan yana zaune kaga gila aya ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku ma saboda haka in ya rage aya arba'in ko talatin sai tashi kuma ya yi ta ya yi ta a tsaye so wannan yana dogayen na filfili mun karanta a darasin da ya gabata yana karanta bakara ali imrana nasa'i nisa'i abin nan a tsayuwa guda ɗaya hadisi na gaba haddasana ahmad ibn mani'in qala haddasana hushaymun qala anba'ana khalid al-hazza عن عبد الله بن qala sa'altu aisha عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله فقال كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس شما حديث من تتني إمام مسلم يرويتوش حديث أحمد بن ماني daga Hushaim daga Khalid Al-Hazza daga Abdullahi bin Shaqi yace ya tambaye Aisha radiyallahu anha an salati rasul sama dangane da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce an wuhi don kar kai tamanin ko farilla ne an wuhi na nafilansa saboda ai sallan sa a masallaci yake yi suna gani to dangane da nafila to Aisha ko matansa galibi su suke ba da labarin nafilan ko da haka kuwa ke yawan tambaya sai ta ce kana yusalli lailan tsawilan maza su yana sallah dare mai tsawo ka'iman a tsaye wato yakan yakan yi sallan dare zamani mai tsawo da dare kuma duk a tsaye yake sallan babu zama wato baya kiraa a zaune wa laylan tawilan qa'idan yakan yi salla dare mai tsawo kuma a zaune wani lokacin kuma yana yin sallan a zaune fa iza qara'a wa huwa qa'imun idan yayi karatu yana tsaye to raka'a wa sajada sai ruku sai sujjada wato zai gama kira'an a tsaye kuma yayi ruku yayi sujjada wa huwa qa'imun yana tsaye wa idza qara wa huwa jalisun idan yayi qira'an kuma yana zaune raka'a wa sajada wa huwa jalisun sai ruku'u yayi sujjadan kuma yana zaune wato wani lokacin ya fara a tsaye to a tsaye yake gama wani lokacin ya fara a zaune a zaune yake gama hadisin ba kuma ya ƙara mana da cewa yakan fara a zaune ya ƙarisa a tsaye kuma ya halatta ka fara a tsayen ka ƙarisa a zaune idan ka je tahajjud ana sallah a tsaye doguwan sallah sai ka ji kafafuwanka ba za su iya ɗaukan ka ba ko ka ji wani hajijiya ko ta gajiya ko wani rashin lafiya sai ka zauna sai ka ƙarisa da kai a zaune in ka ga dama yin ya zo zai ruku ka tashi ka tsaya in za ka iya sai kai ruku tare da shi ku ƙarisa in ko hakan bai samu ma sai kai ruku umma a zaune sujjadan ma a zaune shine ma'anan wannan hadisin wa idza qara'a wa huwa jalisun ko kuma mu farfara da fa iza qara wa huwa qa'im in ya kira yana tsaye to raka'a wa sajada wa huwa qa'im zai ruku da sujada duk yana tsaye to kenan zai ruku irin yadda aka saba yin ruku sai sake mi sai sake mikewa sannan sujadan kuma zai tafi daga tsaye shine ma'anan zai sujada a tsaye daga tsaye zai tafi sujada to amma wa iza qara wa huwa jalisun in yayi karatun yana zaune kuma raka'a zai ruku wa sajada ya sujada wa huwa jalisun yana zaune kaga yana zaune sai dan sunkuya haka kenan zai sunkuya kaɗan shine ruku'unsa sai ya ɗago yana zaune kuma ba miƙiya zai a tsaye ba sannan zai sujada kuma sai ya tafi ya je ya sujada ya tafi ya je ya yi ya yi sujada so wannan hadisin shi ma na nuna mana ya halatta a yi sallah a zaune amma duka wannan nafila ne sallan farilla ba ka yin ta a zaune sai in ba za ka iya yi a tsaye ba in kuwa kana da ikon yi a tsaye sai ka yi ta a zaune to baka da sallah saboda ubangiji ta lati wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku yi sallah kuna masu shiru wa tsaye ku yi sallah a tsaye kuna masu shiru saboda haka tsayuwa rukuni ne daga cikin rukunin sallah in ka ga an dauke wa mutum shi to bai da lafiya ne in baka da lafiya ba za ka yi tsaye ba kana iya yi a zaune ko a kwance ma in ba za ka yi a zaune ba kamar yadda ya zo a abun nan a hadisin imran bin hussein hadisin bukhari wanda manzala sun haje ya gaishe shi ba da lafiya ba ko na damunsa sa manzala sun haje gaishe sai ya ce to ya rasulullahi ga halin da nake ciki ya zan yi yi sallah sai ce masa salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbi kai sallah a tsaye in za ka iya in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba kuma kai kai a tsaye abin nan kai a kwance to da haka in za ka iya yi a tsaye sai ka zauna ba ka da sallah in za ka yi a zaune sai ka kwanta kai sallah a kwanci ba ka da sallah sallah a tsaye mun sani da ruku'u da sujjada inda muka samu a zaune kuma in ka zo ruku'u za ka ɗan sunkuya kaɗan ne in ka zo sujjada kuma matikar za ka iya sujjada wajibinka ne ka ware kafafuwanka kai sujjada goshin kai kai kasa amma ba za ka iya yin sujjadan ba sai dai ka ɗan nuna to sai ka sake nunawa ƙasa ƙasa shi abin da ya zama wajibi a kanka don duk abin da yake wajibi ne in ba za ka iya shi ba an ɗauke maka in za ka iya wani kuma ba za ka iya wani ba to wanda ba za ka iya bane aka ɗauke maka wanda za ka iya kuma wajibi ne wato ainihin ka yi shi shi yasa mutumin da ba zai iya tsayuwa ba ba zai iya ruku'u ba kenan ba to idan yayi sallah akan kujera wajibinsa ne in zai sujjada ya sauka ya sujjada in zai iya sujjada in yayi sallah a haka bai yi sujjada ba ya dan yi haka to ba da sallah amma in sujjadan ma bai zai yiwu ba saboda bayansa ko kafafuwansa ba su ba shi dama ya sujjada ba sai ya gama sallansa akan kujera sallansa ta shi amma matukar za ka iya yin sujjada a wajibinka ka sauka daga kan kujeran sai ka yi sujjada tsayuwa ba za ka iya ba to kai kira a tsaye ruku ba za ka iya ba kai ruku a zaune yi ruku ba za ka iya ba kai ruku a zaune amma sujjada ba za ka iya wajibinka ne kai sujjada idan baka yi ba baka da da sallah don ka bar rukuni daga cikin rukunin wato ainihin sallah Ko da aka sai aka ce masa salli qa'iman fa illan tastati fa qa'ida in ba za ka iya yi a tsaye ba ka yi a zaune fa illan tastati fa ala janbi in ba za ka yi a zaune ba kuma ka yi akan kuɗinka mana ka yi a kwance kawai ake nufi ka yi a kwance a kwancen kuma ana son a yi ta ɓangaren dama ne ko kuma ka yi a rigingine ko ta ɓangaren hagu wato malamin fiqh suka ce akwai halaye guda uku wanda su dole ne sai in ba za ka yi wannan ba za ka yi wannan sauran halaye musabi ne misali in za ka yi a tsaye za ka iya yi a tsaye ba ka da lafiya ba amma za ka iya yi a tsaye to wajibinka ne ka yi a tsaye ko da kana zazzabi ko ciwon kai ko makamancin wannan matukar za ka yi a tsaye don Allah ya riga ya ɗora maka wajibi ne matukar ba za ka faɗi ba ko ba za ka sha wahalar da ta wuce al'ada ba to in ba za ka iya tsaye ba ka yi a zaune in za ka iya a zaune kuma sai kai a kunce to nan ma baka da sallah to za ka wani halayen sai ka sai ka kula da su to sai mu dawo a kuncen kuma yadda ake son kai sallah shine kai a rigingine kafafuwanka suna kallon alƙibla in za ka yi sallah a kunce ta yadda inda za a ɗago ka kawai za ka kalli alƙibla ne in ya gagara ɓangaren dama in ya gagara ɓangaren hagu to amma da kana da ikon yin a kuncin a rigingine gawan ku kalli da kila sai baka yi ba sai ka kwanta bangare dama ko bangare hagu sallar ka tayi wannan ba wajibi ne don su duk sunan sa da kai sallah ne a kunce ne kai sallah a a kunce to da haka a kunce ko to ne hali kai yayi amma dai ga bangaren da ake so bangaren kai rigingine saboda fuskanta alƙilla kana hango alƙilla da kanka na yamma ka na gaba kana kallon alƙilla yanzu inda za a ɗago ka za ka kalli alƙilla ne sai kuma ɓangaren dama sai ɓangaren hagu sai in ya gagara ne kuma sai kai rigingine wuce rigingine kwanciyar yan wuta ne ba a son sa amma ya zama da lura babu yadda ka yi ko a haka sai ka yi sai ka yi sallah to amma cewa idan za ka iya yin sallah a tsaye a jirgin. to sai kai sallah a zaune baka da sallah ko kuma cewa in za ka iya yi a zaune a jingine ba za ka iya baka jingina ba sai kai a kwance baka da sallah wannan ba da dalili kun fahimci bayanin na karatun ahlari a salatu bi isnadin wa bi ghairi isnadin go wa in kana yasqutu bi suqutihi fa salatu ba'idatu kaga wa ma ja'ala alaykum fi dini min hajj babu kunci addini yanzu a ce ba za ka yi sallah za ka iya ba za ka yi sallah a tsaye ba sai ka jingunu to in insha Allah an ka zo fiya ruku ko sujjada za ka faɗi za ka iya faduwa to kaga musulunci bai zai kuntata maka ilma ko kuma in za ka yi da wahala kana kaffa kaffa kar ka faɗi a'a ka zauna kawai ka yi a zaune idan za ka yi a zaune ba za ka yi a zaune ba sai ka jingina to in ka zo yin ruku'un ko sujjadan ba ya za ka yi nan ma za ka iya faduwa a'a ka yi a kwance kawai tun da dole ne sai ka jingina so ba dole ba ne sai ka jingina ko da kana da ikon yi a jingina ne shi yi da nasi saboda haka baka da ikon yin a tsaye da rukuku da sujjada da rukukun ka a tsaye sujjadan ka tawo daga tsaye zauna baka da ikon yin a zaune sai ka jingina to ka yi a me ka yi a kwance kawai to sannan kuma irin abin da na ga kwanan nan a social media wannan aikin jahilci ne amma kuma wani malami ne wai zai limanci na ji da kun gani shi limami ne wani dottijo wai ana rike da shi haka ana sallah fa shi yake jan sallah amma wasu suna rike da shi a tsaye yana kira ya zo ruku sai su masa ruku su rike shi a ruku, sannan su sake dago shi ya dago in za a tafi sujjada su sake wannan ya zama wasan yaran kin wannan wasa da sallah ne dole ne sai ya yi hakan ya zauna ya yi sallah a zaune kuma ya ja mutane su yi a tsaye sama ya yi haka yana salla a zaune sabai suna yi a amma a ce wai za a rizike shi ga wasu nan su ba sallan suke ba suna rizike shi a tsaye sai su masa rukuku su rike shi yana rukuku. su dago shi ya tsaya su sake tafiya jada kaga wannan akwai aiki jahilci a cikin wani. kuma galibi in kaga wannan yan a ne wanda ba sa karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kawai a bai ce sallan sa a zaune kai dole ne ma sai ya yi manci ni ne zai zafi kawai ya je kwanta a gida sallarsa shi kare ya yi jinyansa ganan masu ƙarfi wanda za su yi limanci irin yadda manzara sama yi sallah haka za su yi sai su yi limanci din so sai ka gana yi irin wannan to yi sun shiga a cikin a cikin al'amura su ba a yin haka kai sallah a zaune a tsaye ko kai a zaune shi in ya gagara kai a kai a kwance حديثي نقب حدثنا إساق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن نساء بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة الصحمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قائدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها وانا حديث من الشيخ إمام مسلم ما روتوش hadisi ishaq bin musa daga ma'an daga malik daga ibn shihab az-zuhri daga sa'id bin yazid daga mutalib bin abi wada'a daga hafsa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam yar abinda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat hati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi manzo yana sallah a nafilansa qa'idan a zaune wa ya ƙara'u bis surati yakan karanta sura wa yurattiluha ya dinga jeranta ta yana karanta ta a hankali yana tartibi hatta takuna atawala hatta fi tsawo min a tsawali min ha daga wanda ta fi ta tsawo ya kamata a ce min a min ha, mu gyara shi hatta takuna atawala min a atawala minha domin a atawala ai alawa zani af'ala وذاك ممنوع ممنوع من الترخو وذاك انا مسا جر دني لفتح وجر بالفتحة ما لا ينصرب ما لن يبقى او يكو بعد الرد حديث إساق بن موسى مكا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صحته ماذا أنا صلى نابلا فالصبح نابلا أجل asalin subha tasbihi ne saboda akwai tasbihi a cikin a cikin sallah yasa da ake ce mata subha lianna fiha tasbihun min babi idradi al-kull bi iradati al-juz' kuma sallah ma gaba ɗayan da haka ne me yasa aka mace sallah da sallah saboda akwai addu'a a cikin ta ihdinas siratal mustaqim sai aka ce sallah asalin as-salatu lughatan addu'a raka aka ambace ta raka saboda akwai ruku'u a cikin ta amma ka kaga ba ruku'u ne kawai ba wannan ambaton sallah ma da sujada sai ce sajada sajada sai ni ko a ce saboda akwai sujada a ciki to haka na mace sallah da tasbihi saboda akwai tasbihi a cikin a cikin sallah malayin balaga suna sa shi a majazul mursal wato idlaqul juz'i bi iradati al sai a faɗi juz'i ana nufin duka sai aka ce yana sallah a nafilansa ka'idan a zaune ana nufin wani lokaci ba kawai shi ne ba wani lokacin wa ya ƙara'u bi surati wa yurattiluha wa yurattiluha yana jiranta karatun kowane harafi ya fito dalla dalla wa rattilil qur'ana tartilan tartili karantawa a hankali kowanne ya fito kowane harafi dalla dalla da kalma shi yake cewa tartili to saboda jeranta ta da yake karatu a hankali hatta ta kuna a tsawala min a tsawala min hatta zama ta fi tsawo fiye da wato wanda ta fi ta tsawo sai ya zama in minti biyar za a karanta ta to za ta iya kaiwa minti goma to kaga in waccar bai wuce minti bakwai ba to ta zo ta wuce ta kenan a ɗaukar lokaci uh, wanda yana nuna ya halatta kenan a yi sallar nafila a zaune kamar yadda muka faɗa kana da rabin wato wanda ya salla a a tsaye ladanka to amma rabin idan ya zama na baka da uzuri amma don mutumin da rashin lafiya ne ya sa yi sallah a zaune to ba shi yana da ladansa cikikki saboda mai saboda yana da uzuri in iya abin da zai iya yi kenan amma kana da ikon kai a tsaye kai a zaune to za a baka rabin ladan wanda ya yi a zaune حديث نقب حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمل حتى كان أكثر صلاته وهو جالس ريشي إن غنشتي حديث البخاري حديث مسلم حديث حتى بن محمد لذا حجاج بن محمد لذا ابن جريش Usman bin Abi Sulaiman daga Abu Salama bin Abdurrahman ana nufin bin Auf dan Abdurrahman dan Auf Abu Salama ba wancan Abu Salama na mijin Ummu Salama ba ya ba shi labarin anna Aisha ta radhiyallahu ta'ala na akhbaratu Aisha ta ba shi labari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamut manzo sama bai rasu ba hatta kana aktaru salatihi har mafi yawan sallan sai kasancewa huwa tajis yana zaune to kun san manzo sama yana da nafifili masu tsawo to da shekarunsa suka ja kuma jikinsa ya yi nauyi to da haka sai ya zamana da zai iya tsayuwa irin na dawa wanda har ƙawafuwansa su kumbura har su dinga fashewa yanzu jikinsa ya yi nauyi to sai zama mafi yawancin sallansa a zaune yake yana yin su dogayen amma amma a zaune wani lokacin kuma sai a tsaye in yana jin nishadi ah, har ya bar duniya akan haka yake حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته شما حديث إنغانتشتين حديث بخاري ومسلم حديث أحمد بن منيع إسماعيل بن إبراهيم ده أيوب نافع ɗalibin abdullahi bin umar an ibn umar rabbi allahu an huma daga abdullahi dan umar allah ya da su kale ya ce sallaitu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yi sallah raka'a biyu tare da manzala ta sama da zuri kafin a azhar wato na nafila raka'a biyu wa raka'ataini da raka'a biyu badaha bayan bayan azhar din wa raka'ataini ba'da al-maghrib da raka'a biyu ba magriba fi bai baitihi a gidansa wa raka'ataini ba'da al-isha da raka'a guda biyu bayan isha fi bai baitihi a gidansa wannan su ake cewa rawati da kuma da ake kafin sallan azhar da bayan azhar da kafin la'asar da bayan ainihin magariba da bayan isu to a nan ya nuna ya halatta a yi su a gida ya halatta kuma a yi su a masallaci sannan maza su wata yana yin su a gida wata yana yin su a masallaci sannan nan an ce rakatai ne kabla zuri raka bunan biyu kafin azahar wata ran kuma yana yin hutu kafin azahar kamar yadda suka zo a wasu a wasu hadisin eh, ya zo a hadisin ummu hane cewa duk wanda yake irin wannan nafilan Allah zai gina masa gida a aljanna tace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man salla sinta asharata raka'atan fil yawmi bana Allah lahu baitan fil janna duk wanda ya salla raka'a goma sha biyu a yininsa ko a dare da yininsa Allah zai gina masa gida a aljanna sai ta ce arba'an qabla az-zuhri wa a ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghrib a rak'atayn ba'da al-isha ni kamilar su as raka'a hudu kafin magari ba da biyu kuma ba eh, kafin azahar, da biyu bayan shi shida kenan biyu bayan magari ba takwas biyu bayan isha goma sai raka a biyu kafin asubahi ne raka a fajr don da yake ya za a gina masa gida a a aljanna to anan an ce raka a biyu saboda wani lokacin raka a biyu yake wani lokaci raka biyu yake ba mace bayan la'asar ba saboda su ba sa cikin rawati amma su ma suna da suna da falala manzo sun ce rahimallahu abdan salla arba'an qabla al-asr Allah ya cikan mutumin da ya sallaci raka'a hudu baban da qabla al-asr kafin la'asr su ma suna da falala duk wanda yake salla la'asar raka'a hudu kafin la'asar Allah zai masa rahama حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر حدثني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال أيوب وأراه قال خفيفتين wannan hadisi ingantacce ne kuma mustaqabun alaihi bukhari da muslim su rawaito shi hadisin ahmad bin mani daga isma'il bin ibrahim daga ayyub daga nafi daga abdullahi bin umar قال ابن عمر عبد الله بن عمر yace ni hafsa hafsa ne ta bani labari yasta nan ko matar manzo Allah sallallahu dukkanin su ya sai na Umar أن a الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ماذا سمعنا صلى هنا صلاة الركعة حين يطلع الفجر يعني الفجر يكي فتوى وينادي المنادي me kira yake kira wato lokacin da ake kiran sallah na ƙarshe na sallan asubahi lokacin da asidir ya fito to sai na fila raka'a biyu qala ayyub abu yace wa urahu aqala ina zaton sa yace ni masu sauki guda biyu wato baya tsawaita su da abin da ya tabbata a sunna shine yana karanta raka'a binan da eh, ya kafirun a raka'an farko bayan fatiha ina karanta kuma qul huwallahu ahad a na farko bayan raka'a ta biyu bayan fatiha to kaga ba a tsawaitawa kenan to wannan wannan ayub yana shakka ne sai ce wa qura'u ai azunnu shine ma'anan wa qura'u in ce wa arahu ina ganin sa in ce wa qura'u kuma ina zaton sa saboda ka wa qura'u kala kafifatayn ina zaton sa yace masu sauki ne guda biyu to da ka urahun nan za a gan shi kawan mamnu ne lil majhul amma mamnu ne lil ma'lum haka harafi haka ainihin fi'ilin yake urahu ina zaton sa yawa to da haka ba mamnu Kamar ka ce yu'una kanat al ulama'u yu'una bi kaza yu'una suna kulawa da kaza ba wai ana kulawa ne suna kulawa yu'una kaga mamnu ne lil majhul a zahirin sa amma mamnu ne lil bil yu'na al ulama'u bi hifz al qur'an al karim malamai suna ba wa adda muhimmanci misali so ba sai ka ce ya'ani ba ah tace tace tace yana sallah raka'a guda biyu khafifataini masu sauki masu sauki Aisha radiyallahu anha tace yana sassauta raka'a biyu kafin alfijir abin kafin sallan asubahi har ma wasu lokacin yin cewa anya ya karanta fatiha kuwa to don nan ne malikiya suka ce fatiha kawai ake karantawa sau da hadisin aisha anya ma fatiha ya karanta kuwa a ya karanta don ba sannan da ba a karanta masa fatiha to sai ka samu kuma hadisi ya inganta ana ƙara sura a kai suratul kafirun da suratul islam to sai zama in ka yi su fatiha kawai sun yi in ka ƙara waɗannan surorin kuma haka yi fi haka aka fi so za ka ƙara samun lada sannan rakat alfajir suna da maimanci ya zo a hadisi rakat alfajir khairu min ad-dunya wa ma fiha wai na rakoi guda biyu na alfajir sun حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمونة عن ميمونة بن مكران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وانا حديث انغتتين شيما حديثين انغتتين حديث قتيبة بن سعيد دقى مروان بن معاوية دقى جعفر بن برقان دقى ميمون بن مكران دقى أبلاي دقهم ربي الله وأنهما ألا جدت قاليتي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نايكي آيه دقى مزالة صلى الله ثماني ركعين samaniya raka a rakawai guda takwas yana yin nafila guda takwas ga tsarin yadda suke raka'atai ni qabla zuhuri rakawai guda biyu kafin azahar wa raka'atai ni ba da raka'a biyu bayan azhar kaga mun ce wasu ruwayoyin raka'a hudu kafin azahar kenan wani lokacin ya yi hudu wani lokacin ya yi biyu wa raka'atai ni ba'da da maghrib da raka'a biyu bayan ba. wa raka'atai ni ba'da da isha da raka'a biyu bayan sallar isha raka'a biyu bayan sallan isha takwas kenan ko qala ibn umar abdullahi dan umar yace wa haddathani hafsa hafsa ta gaya ni yassa kenan bi rak'atay al-ghadati da rak'o'i guda biyu da ake yi na asuba wato rak'atul fajri da yake yi kafin sallan asuba walam akun arahuma min an-nabi sallallahu alaihi wasallam ban kasance ina ganin su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ban ga yana yi ba amma hafsa dai ta ce min yana yi me yasa ba ta bai gani ba saboda a gida yake yi kafin ya fito masallaci yake yi to shi yasa shi bai gani yana a masallaci ba amma hafsa ta ce yana raka'a biyu kafin nan kuma Aisha ta sha gaya mana kenan wannan hadisin kaman cikasan wa'incan hadisan duk duk ba su faɗi cewa yana yin raka'a biyu qablal fajr ba ko qablal qablas subhi ba to wannan sun cika ta mana rawatib ne ba za ka kafin asuba ma yana yi kuma ya dawwama a kansu kullum yana yin su حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين imanin hadisi ingantacce ne kamar wancan hadisin ne kanu yusalli qabla zuhr rak'atayn yana sallah kafin azhar raka'a ce wannan abdullahi bin shaqiy ya tambaye aisha radiyallahu anha sa'altu aisha ta. na tambaye aisha radiyallahu anha an salati nabi sallallahu alaihi wasallam manzala yake sallah ne na nafila dalilai ta ce kan yi shalli kabla zuri raka kafin a zan raka biyu wa ba da haraka ce ne zan raka biyu wa ba da magariba magariba raka ce biyu wa ba da isha raka ce ne bayan isha ma biyu wa kabla alfajiri fintai kafin sallan asuba kuma fintai ne nan ma biyu ba ta ce raka ce ne guda biyu tun ma ne to nan da aka ce wa kabla alfajiri ba nufin kabla tudu alfajiri ba kafin alfajiri ya fito ba kabla salatul fajiri a jannu kafin sallan asuba su ne rakatul fajr da ake bayan alfijir ya fito حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سمعت عاصم بن زمرة يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله من النهار قال فقال إنكم لا تطيقون ذلك قال فقلنا من أتاك من أتاك ذلك منا صلى فقال كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين wani hadisi hadisi ne hasan wasu malamai sun inganta shi hadisin Muhammad bin Musanna daga Muhammad bin Jafar daga Shuba daga Abu Ishaq قال يتي سميت عاصم ابن ضمرة ناجي عاصم عن ضمرة يقول هنا سألنا عليا من تنبيه سيدنا علي كرم الله وجهه الله ya في السنة haka wasu malamin suke cewa sun ce ana faɗa haka saboda bai taɓa yabonki sujjada ba sai sai karrama Allah wajahu amma abun da ya fi, yafi radiyallahu anhu don shi zuwa qur'ani da kar radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara haka nan as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabawu bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu to qur'ani ya kawo radiyallahu anhu to a ce radiyallahu anhu shi yafi akan a ce karrama Allah wajahu saboda wancan lafazin qur'ani ta tambayi ya tambayi aliyu sai na ali an salati rasulillah ta sama minan nahar manzo sama da rana ya yake sallah ne na kifilin sa da rana fa qala sai ce masa innakum la tuqiquna zalika ba za ku iya wannan ba wato ba za ku iya nizintan yin hakan kullum kullum ba Bayan mutum da zai iya ba kwata kwata kada sai yace fa kunna sai muka ce masa man ataka zalika minna fallah duk wanda ya samu iko ko yake iyawa daga cikin mu ba sai yayi ba ka gaya mana in wani zai iya sai yayi shine ma'anar magana ka gaya mana ne eh, in wani zai iya sai yayi wanda zai iya cikin mu yayi fa kada sai yace kana idza kana fi shamsu min hahuna manzo ya kasance idan rana ta kasance min hahuna daga nan ya nuna gabar ka hay'ati min hahuna kamar yadda take a ta nan ya nuna yamma inda al'asri lokacin la'asar salla raka a tani sai tsallaci raka a yanzu lokacin la'asar idan rana tana yamma kaga tsakaninta da inda za ta faɗi babu nisa to sai ce idan tana gabar ta nuna irin wannan alaban kaga ta fito kenan ta zo daidai kamar yadda take la'asar a lokacin a yamma kenan kaga ta dago tsakaninta da inda ya fito ba nisa to sai sallah raka'a biyu sallan me kenan walaha sai sallan walaha raka'a biyu ku ban karatu yace wa idza kanat ash-shamsu min huna? idan rana ta kasance daga tanan ya nuna gabar ka hay'atiha min huna? kamar yadda take kamanninta a tanan ya nuna yamma inda zuhri lokacin azhar salla arba'an sai sallaci raka a hudu idan tana azahar bayan ta yi zawali kenan ko kaga tazaranta ta bar tsakiyar sama lokacin azahar amma tazaranta da inda za ta faɗi yana da ɗan tsawo to idan ya zama daidai irin haka a gabar kamar a ce karfe sha ɗaya na rana ko goma da rabi kaga a daidai ranar tsakaninta da inda ta fito yana da tazara to in ranar ta zo daidai wannan wajen sai na fi ga kuma raka nawa raka'a biyu kaga ai raka'a kudu a kuwan raka'a kudu kaga in ka da ya zama nawa kenan ya zama shida ita ma sallan walaha ne wannan sallan walaha ce so da haka kenan yakan yi in rana ta dago lokacin hatsi kamar ce baka karfe 8 haka ko tara ko karfe 9 sai raka'a biyu sai bari dan sai wajen 11 kuma ko 11 da rabi shikenan sai ya sake raka'a kudu in hada ya zama nawa shida to wannan wani lokacin ne yake yin haka wani lokacin kuma sai ya haɗa shidan take a lokaci guda wani lokacin ya yi biyu wani lokacin ya yi hudu wani lokacin ya yi takwas za mu karanta a babi na gaba haka yake yi to da haka mazarsu masu sallolin su wani lokacin kaza wani lokacin kaza duk mun karanta da kiyamun lailinsa da sallan yininsa na dire yakan caccanja to sai ya ce wa yusalli qabla zuhri arba'a sannan yana salla kuma na nafila raka hudu kafin azhar kaga wannan kuma sai rana ta yi zawali kenan sai rana ta yi zawali sannan wa ba da haraka ta ne yana raka a biyu bayan azhar in ka hada shi da kenan wa qabla al-asr arba'an yana raka hudu ko kafin al-asr duk da ba sa cikin rawati amma kuma sunna ne kuma akwai addu'a Allah ya wanda yake rahama yafsidu baina kulli raka'atayn yana riba tsakanin kowane raka'a biyu bi taslimi da yin sallama da yin sallama sallaman nan alal mala'ikatil muqarrabi ga mala'iku wanda suke makusanta su jibrilu mikail israfil da sauransu wan nabiyina da annabawa wa man tabi'ahum da wanda ya bi su minal mu'minin daga cikin mu'mini wanda ya bi su da kyautatawa kenan wa man tabi'ahum bi isani duk da ba faɗi bi isani din ba wanda ya bi su da kyautatawa minal mu'minin daga cikin mu'mini wal muslimin da musulmai yana yana rabawa da yi musu sallama to a nan yana da ma'ana guda biyu musamman ne suka ce yana ribawa da tahiya domin a tahiya akwai wasu abun nan assalamu alaika, ayyuhan nabiyu, wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kaga sallama Allah ya man Allah ya aminci ga bayi a gare mu da kuma bayin Allah salihai to ibadillahi salihin din sune wa sune almalaikatul muqarrabun sune annabiyun sune almu'minun sune almuslimun duk sun shiga to da kan gace assalamu alaina wa ibadillahi salihin duk wani mai imani ka masa salati ka masa sallama ka masa addu'a duk wani bawa na gari shi yasa aka ce wa man tabi'ahum min almu'minina wal muslimin amma duk wanda ba na gari bane to in addu'an da bayan Allah suke a bai same ta ba alaina ibadillahi kowa in yi sallah ya ce ya Allah ka kubutar da bayi bayinka na gari ka amintar da bayinka na gari to wannan addu'an ta shafi duk wani bawan Allah na gari duk wanda ko ba na gari bane to ba ta shafe shi ba to da ko don wannan ya kamata ka zama bawan Allah na gari suka ce to wannan shine ma'ana yana ribawa da tahiya da taslimi da yin sallama alal mala'ikatil muqarrabin wan nabiyyin wa man tabi'ahum min al-muslimin saboda assalamu alaina wa ala ibadillahi al'aimana assalamu ala ibadillahi sami wannan shi ne zahiri to amma akwai malamin da suke gani cewa idan mutum ya yi sallama a sallah waye wa sallama ne yanzu idan ka zo sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa kai wa sallama wasu yanzu suka ce mala'iku kai wa sallama wasu suka ce a su bayan Allah kai wa sallama wanda kake tare da su don akwai mutane a tare da kai kun fahimta kaga 'yan kai kaɗai ne dama kana tare da mala'iku akwai ɗaya a dama ɗaya a hagu akwai biyu a gaban kan biyu a bayan ka lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi kuma kana da sahibu yamin da sahibu ashimal ma yafizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to da haka mala'iku guda shida ba sa rabuwa da kai to kai sallama so kaiwa wasu malin suka ce su kai wa sallama assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah to daga nan ne sai aka samu a mazhabin malikiya duk da suna da hadisai ba'ifai cewa yanzu an daina yi alhamdulillah karantarwar sunna ta yi nisa wani ma yanzu haka bai san da ana irin wannan sallama ba Ina nan ko cikin littattafai malikiya muna karanta cewa idan kai kaɗai ne misali kake yin sallah za ka yi sallama ɗaya ne ɓangaren damanka kuma haka ne amma in kuma kana tare da liman ne suka ce za ka yi sallama ɓangaren damanka sai ka yi niyan yi wa mala'iku sallama da wanda suke daman ka. sai kuma ka zo ka yi sallama santan liman wannan kuma ka yi niyan liman kake wa sallama sai ka zo kai sallama a bangaren hagu in ka da biha a hadu in akwai wani a bangaren hagu din ka masa sallama ni ne shi kake wa sallama in ba ko a hagu din ko ba sai kai wannan sallama ba kun tuna wannan karatu duk wanda ya karanta ne tafin kusa kusan ne ya san akwai wannan kaga sun gina farko sun gina sallaman mutane a wasu ake wa sallaman ke ba wai warware sallah ne kawai sannan na biyu akwai hadisai cikin abu da wanda ba su inganta ba hadisi guda biyu akwai hadisin sallu ala a'immatikum kuyi wa limamin ku sallama sallimu kai sorry sallimu ala a'immatikum kuyi yi wa limamin ku sallama da ka ce to in ka zo in jabi kake sai ka salli liman ma ka assalamu alaikum to bai inganta ba sannan akwai falyusallim ba'dukum ala ba'd shashin ku yi wa shaki sallama sai zama idan kana idan idan mutum yana yana yana damanka sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ka masa sallama ne da shi kuma ya gama sallaman sa zai sake dawowa sai mai maka da amsa kaga kai kana hakun din sake kenan sai sake maka assalamu alaikum wa rahmatullah saboda hadisi to shi ma bai inganta ba me ya inganta kenan shine sallama in kai kaɗai ne ko tare da liman babu bambanci sallama ɗaya ne ko biyu kawai in ka ce assalamu alaikum ko sallah kai kaɗai kai kai ko tare da liman kake yi sallaman ka ta yi sannan ko kuma kai sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullah bangaren dama assalamu alaikum wa rahmatullah bangaren hagu ko da liman ko ba liman ba bambanci ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah bangaren hagu ko assalamu alaikum wa rahmatullah dama assalamu alaikum bangaren hagu duk wanda ya inganta ko kai kaɗai ne ko tare da liman abin da za ka yi sannan ita sallama kuma an shir'anta ta don ka fita daga sallah ne ka warware sallah ya zo a hadisi mistahu salati at-tuhuru wa tahrimu at-takbiru wa tahlilu at-taslimu mabudin sallah shine tsarki alwala harama da sallah shine Allahu akbar warware sallah ka fita daga sallah shine assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum har kenan ana yin sallama don fita daga daga sallah to sai ma abin nan eh, hanafiya sai suka ce ba wajibi ba ne yin sallama fita daga sallah tunda an fahimci cewa fita ne daga sallah kawai sallama sai suka ce to za ka iya fita ba sai da sallama ba kawai in ka gama tayyanka sai ka ce tashi mu tafi shi ke nan ka ka ga dan wanka zau mun fita wannan mu dan je in ga dama ka kama harkokinka kawai ka yi niyyar fita daga sallah kawai su ba wajibi ba ne musnadi ne yasa za ka lura a madina ko a masa za ka ga akwai 'yan mazaman hanafiya irin mutanen hindu mutanen pakistan za ka ga ana sallama sai su tashi su kama nafiya ba za ka ga su ya motsa wajen sallama ba sai su tashi kawai to su aure su ba wajibi ba ne amma zance mafi inganci wajibi ne in ba kai sallama ba ka da sallah saboda ne saboda maza su ce wa tahlilu at tasbih fita daga sallah shine mai yin sallama to wa talil wa taslim abin da yasa ya zama wajibi saboda an yi takadimu ma haqqu ta'khir abin da ya kamata ya zama a ƙarshe sai aka kawo shi a farko to wannan yufidu al ikhtisar ka gane da da ba a ce at-taslimu tahliluha wa at-taslimu yin sallama tahliluha shine warware sallah to ka kenan kila yin magana ma zai iya zama warware sallah amma da aka ce wa tahlilu hat taslim warware ta shi ne sallama to babu wani abu da zai warware sallah in ba sallama babu wani abu haka nan wa tahrimu hat takbir yin harama da sallah shine yin kabbara ce Allahu akbar ya nuna duk abin da zaka yi ko zai bada wannan ma'anan baka shiga sallah ba misali ka ce Allahu a'zam yake nan Allah shine mafi girma Allahu a'azzu duk ma'anar su ne ta amma dole sai ka ce Allahu akbar shine ka shiga ka shiga sallah saboda me saboda an yi taqdimu ma a akai kaman iyyaka na abudu wa iyyaka tsayi. iyyaka na abudu kai kade muke bautawa amma da cewa kai na ka muna bauta maka to akwai wani kuma ana bauta wani abun da ma amma tun da aka maf'ulun bi aka kawo shi a farko to shikenan ya nuna ba wanda ake bauta wa sai Allah ba wanda ake neman taimakon sa sai ubangiji subhanahu wataala Sau da haka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan sallama ce ta fita daga sallah sawawun mala'iku ake wa sallama ko mutane ake wa wallahu ala almuhimmu dai wajibi ne ka yi ta don ka fita daga sallanka amma in ka gama tayya ka kama eh, hira ko ka kama wasu harkokin ka to fa sallanka ta bashi ka gama sallawa sallanka ba ta kare ba sai ka yi sallama na fata muna fahimta babu na gaba babu salatin buha, babin sallan walaha wato sallan hantsi kenan ko in an ce abuha shine hantsi lokacin da rana lokacin da rana ta fito wa fihi samaniyati samaniyatu abu ahadith akwai hadisai guda takwas a ciki to amma hadisin duk ba su gaya mana lokutan da ake sallah ba gara ma wancan hadisan da muka karanta a baya wasu sun dan mana ishara na lokacin sallan walha a takaice lokacin sallan walaha yana shiga idan rana ta dago ta fito ta daga suna cewa ta daga qida rumhin wato gurgudun mashi ya zama daga inda ta fito zuwa inda take ana iya tsayi da karan mashi haka a wannan wuri kenan ba lokacin da suke fitowa ba a sallah haramun in ta gama fitowa ma ta dan daga kafin ka fara sallan walaha nan ne farkon lokacinta ƙarshen lokacinta kuma kafin rana ta yi zawali ai ta yi ta istiwa'i wato kafin rana ta je daidai tsakiya ke kamar a ce sha ɗaya ko sha ɗaya da rabi irin sha biyun nan galibi rana ta zo tsakiya wasu ruwan kuma kafin sha biyun ta zo wasu ruwan sai sha biyu ta wuce to amma dai kafin rana ta zo tsakiya lokacin da yake karewa to da ta ita ana yin ta ne kafin hantsi ya kare amma lokacin da aka fi son a yi ta kuma shine lokacin da rana ta yi zafi kamar daga karfe goma zuwa sha ɗaya ko sha ɗaya da rabi saboda hadisin salatul awwabina hina tarmubu tisal sallan masu komawa zuwa ga Allah ta'ala ana yin ta ne lokacin da ‘ya'yan raƙuma suke jin zafin yashi saboda rana shi ne hina tarmubu tisal saboda haka in ƙasa ba ta fara ɗaukan zafi ba lokacin zafi to lokacin da ya kamata ya aka fi son a yi sallan wala yi ba to me yasa ake ce mata salatul awwabin sallan masu koma zuwa ga Allah yanzu kaga dai wanda in ya zo fita kasuwa zai yi sallansa karfe bakwai ko karfe takwas ko tara ya yi zai fita ai ba iskali ka gama wankanka ka yi alwalanka ka yi wanka ka sha mai kai kai abun nan ka sai ka kama hanya ka yi sallan abun nan walahanka ka kama hanya to amma idan ta kai karfe goma sha ɗaya da rabi kaga lokacin an fita harkoki mai kasuwanci ya fita mai noma ya fita mai sana'a ya fita a ce ka yanke wannan sana'an taka sai ka zo ka kama sallan wadaha sai wannan sai wanda ya koma zuwa ga Allah ta'ala ne salatul awabi sai dai rijalun la tulhihim tijaratun la bay'un an zikri yan kasuwan da ko mazajen da kasuwanci sai da sayarwa ba a shagaltar da su daga zikirin Allah su ne kawai za su yi to tun da wannan lokacin shi yake da wahalan yi to lokacin ne kuma ya fi lada lokacin ne fi lada ka bar duk harkar kasuwanka za ku so ma nan ka ce a ah, ai karfe goma ta yi ina zuwa zan je ne sallan mana ki je ki dawo ko kuma za ki iya jira ki jira in kuma bara ki iya ba ki je wajen makwabta na ki saya <laughs> sai ka je kai alwala ka je kai sallah ka je kai sallar wala mutum nawa ne za su iya yin wannan ba su da yawa to kaga shi sa aka mace ta salatul awani mu a wurin mu ma da me ake ce mata Sallan me Sallan tsofaffi da kalle an daina yin take na ina ji na ga ba wanda ya amsa ma sallar tsofaffi mu tsofaffi ne muka tashi muka ga muka suna yi muna ana yin ta muna yara sai za a ce mata sallan tsofaffi sallan ne sallan wala hakin Zama alhamdulillah yanzu matasan ma da yawa suna abin da suna yi ta saboda karantarwa da ake ta yi ake ta yi amma daɗin kuma da babu karatu a masallatai gaskiya tsofaffin ne suke wannan to ai kaga duk tsohon da yake sallan wala Allah ya taimake shi wallahi tsofan ta kyau ta yi kyau sosai a ce bayan ka tsufa a same ka kana zuwa jam'i kana sallan walaha kana zikiri ka don a lokacin baccin ka ya rabu ba ka da wani bacci mai nauyi to me rage maka in ba ibada ba ibada ne rage maka so za ka ce jam'i da kai ake yi kana sallan walaha kana da lokacin ka na kiyamun lai da na zikiri da na karatu alkur'ani wala tsufa ya kyau kowa zai fatan irin wannan tsohon lokacin ka tabbata duniyan ba wani jin daɗi da ya rage maka to galibi tsofaffi ne suke sallan walaha Ke sa ake ce masa sallan sallan tsofaffi wasu ne ba su da tumbulla da yawa ai ko zuwa kasuwa ko zuwa makaranta ko zuwa wani aiki ko wani abu kaga abubuwan suna da abin nan suna da sauki so za mu shiga babi kuna ta nuna mini minti daya yanzu kun ce kar mu shiga kenan so bari mu tsaya nan insha Allah za mu tashi babin eh, sallan walaha insha Allah wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh